daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo wasu Hausa kenan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kan ko a cikin shirin. Da farko dai ga irin abubuwan za mu gabatar muku a shirin namu na daren yau Asabar. Kamar yadda muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san. Bayan shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran kamar yadda muka saba gabatarwa a duk rana irin ta yau Alhamis kuma da shine za mu kawo ƙarshen shirin namu. To amma da yake lokaci ya riga yayi yanzu sai a gyara zama domin kuwa za mu gabatar muku da cikakkun labaran duniya kamar yadda muka saba gabatar muku inda za mu kawo muku cikakkun labarai. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Wajibi ne ƙasashen musulmi su ɗauki mataki wajen haɗa kai domin kawo ƙarshen rashin hankalin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ƙasar Masar ta gano markincin Isra'ila na kashe shugabannin ƙungiyar Hamas a ƙasarta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kamar da muka bayyana tun da fari cewa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu. Rahotanni sun bayyana cewa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da daftarin ƙuduri da ke goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta. inda aka samu ƙasashe 142 suka kada ƙuri'ar amincewa yayin da ƙasashe goma kuma suka nuna rashin amincewa sai kuma guda goma sha biyu da suka cewa ma kada ƙuri'a. Wannan daftarin ƙudurin yana nuna irin yadda duniya ke goyon bayan kafa kasar Falasɗinu a dai lokacin da Isra'ila take ci gaba da kisan kare dangi a Gaza yayin da duniya ke ci gaba da yin tir da cin zarafi da take haƙƙin bil'adama a Gazan. Duk da yake cewa wannan wato daftarin ƙudurin ba dole ba ne, amma ya ƙara ƙarfi da kuma nuna ƙaimi a mataki da ƙima a siyasa, kuma ya ƙara jan hankalin duniya wajen yin matsin lamba ta diflomasiyya kan Isra'ila da ƙawayenta. Wannan goyon baya ya ka wato na kai tsaye ya sake mayar da Isra'ila saniyar ware, kuma ya sa ƙasashen duniya yin kiraye-kiraye na kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai da kuma kawo ƙarshen yakin Gaza. Alaƙar Iran da Tunisia ta nuna aniyar Iran ta ƙulla dangantaka mai ƙarfi da ƙasashen musulmi. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa, wato ya bayyana cewa ƙasar Iran da Tunisia wani babban misali ne na irin yadda ƙasar Iran ke son faɗa dangantaka da sauran ƙasashen musulmi bisa girmamawa da mutunta juna. Haka zalika, Arakci ya ji yi wato ya jina wa ƙasar Tunusiya game da irin matakan da ta ɗauka musamman a lokacin harin wuce gona da iri da amtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai ma ƙasar Iran a watan Yulin da ya gabata. Ya ce, wannan goyon baya ya wani irin zurfin dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. kuma wannan ya bayyana cewa Iran a shirye take ta yi aiki tare da ƙasar Tunisia a ɓangare daban-daban wajen musayar wato ƙwarewa da suke da shi a ɓangaren kimiyya da fasaha da dai sauransu. A nata ɓangaren ƙasar tunisia ta ce tana da matsayi mai girma kuma na musamman harkokin wajen ƙasar Iran ta ce dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu mai tsohon tarihi ta ginu ne a kan uwantaka da mutunta juna da kuma kiyaye manufofin ƙasa da ƙasa baki ɗaya. Ƙasar Masar ta gano makircin Isra'ila na kashe shugabannin ƙungiyar Hamas a ƙasarta. Rotanni sun bayyana cewa ƙasar Masar ta bayyana cewa Isra'ila na wato shirin ko tana shirin na kashe sojin ƙungiyar ko kuma na kashe jagororin ƙungiyar Hamas a ƙasarta. don haka ta di tel aviv da cewa duk wani hari da ya kai ko kuma duk wani hari da za ta kai mata kamar shirin ta yaƙi ne tsakaninsu wata majiyar labarai ta bayyana cewa jam'iyyun ko kuma jami'an ƙasar masar sun yi kira ga isra'ila da su koma teburin tattaunawa domin ganin an cimma matsaya kan batun tsagaita buɗe wuta a yankin gaza maimakon jefa yaƙi ko kuma jefa yankin cikin yaƙi da tashin hankali. A 'yan kwanakin baya ne haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai hari ta sama a yankunan farar hula a ƙasar Doha a yankin ko kuma a birnin Doha na ƙasar Qatar, inda ta yi ƙoƙarin kashe manyan jami'an ƙungiyar Hamas da ma wasu fararen hula na ƙasar Qatar. Ƙasashen duniya dama sun yi kira kuma sun yi da wannan mataki. sai dai wato kasar ko kuma prime minister haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar cewa tel aviv za ta kai hari kan jagororin kungiyar hamas a sauran kasashen duniya to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma labaran zai ci gaba. Sojin Isra'ila sun kashe masu neman agaji hudu ta jikata wasu da dama a yankin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa sojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun buɗe wuta kan gungun Falasɗinawa da ke neman agaji a yankin Gaza, inda akalla mutane hudu suka mutu nan take yayin da wasu da dama kuma suka jikata. wannan yana zuwa ne a dai lokacin da sama da mutane sama da falasɗinawa dubu ɗaya da ke neman agaji sojin isra'ila suka buɗe musu wuta inda aka raba kayan agaji inda kusa da inda ake raba kayan agaji da ke ƙarƙashin kulawar amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila a yankin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa aƙalla a yankin gaza yana buƙatar manyan motocin agaji sama da ɗari biyar zuwa ɗari shida a duk rana domin biyan bukatu na yau da kullum na al'ummar da ke yankin sai dai har yanzu isra'ila na ci gaba da lugudan wuta da kuma kai hare-hare a yankin na gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara 2023 ne sojin isra'ila ke cewa da kai munanan hare-hare a yankin gaza inda suka yi watsi da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke musu na tsakaita buɗe wuta wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗinawa aƙalla 64,756 mafi yawancinsu yara ne da mata. Wajibi ne wato ƙasashen musulmi su ɗauki ko kuma su haɗa kai wuri guda domin kawo ƙarshen rashin hankalin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Babban sakataren tsaron ƙasa na Iran, Dr. Ali larjani ya faɗa haka inda ya bayyana cewa wajibi ne musulmi su haɗa kai waje guda don tunkarar rashin hankalin Isra'ila da take yi kan al'ummar Falasɗinu. A cikin wani bayani da ya ake da shi ta shafin na X ya ce, wannan mataki ya tilasta wa shugaban Amurka yin aiki gaggawa wajen miƙa wuya ga gwamnatin Isra'ila bisa hujjar kawo zaman lafiya na duniya da kuma ba da kyautar zaman lafiya ta duniya. Ƙasar Qatar ta sanar da kiran wato zaman gaggawa na kasashen musulmi da larabawa a ranar litinin mai zuwa domin tattaunawa game da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai mata domin kashe jagoran kungiyar hamas a ƙasarta manyan jami'an hamas da suka tattauna kan batun da suke tattaunawa kan batun bukatar buɗe ko kuma dakatar da buɗe wuta a gaza sun tsira sai dai mutane biyar daga membobin ƙungiyar tare da kuma wani jami'in tsaron ƙasar Qatar ne harin na haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya kashe. Ƙasar Amurka dai ta nisanta kanta daga kai harin inda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ba shi da wancan cikakken masaniya kan irin harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai a ƙasar ta Qatar. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. shirin yau zai dubi ne dangane da irin halin kunci da kuma matsaloli na rabon kayan agaji da ake fuskanta a yankin zirin gaza da kuma matsalar yunwa wadda ta fara bulla a yankin sakamakon hare-haren isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan shine kasashe da dama na duniya sun karkata zuwa ga ganin cewa an haɗa kai da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tilasta isra'ila domin ta dakatar da kisan ƙare dangi da take a kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da wasu daga cikin kasashen yammacin duniya har ma da na ƙungiyar tarayyar turai waɗanda dukkaninsu a halin yanzu wannan al'amari ya fara ci musu tuwo a ƙwarya wannan ne ya sanya ma har ta wasu daga cikin ƙasashen tarayyar turai suka ɗauki aniyar amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance sakamakon abin da isra'ila take aikatawa na yin fatali da dokoki na ƙasa da kasa da kuma yin gaban kanta wajen aiwatar da kisan kiyashi da kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma jefa su a cikin matsanancin yunwa wasu daga cikin irin waɗannan matakan sun haɗa da ɗaukar matakan sa takunkumi a kan isra'ila musamman ta fuskacin ma'amala ta makamai ƙasar slovenia ita ce a cikin 'yan kwanakin nan ta sanar da cewa ta haramta saye ko kuma sayarwa isra'ila duk wani abu wanda yake da alaka da aikin soji sakamakon laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan kasashen nahiyar turai din ma suna da matsaya wadda ta kama da haka na ɗaukar matakai domin kakaba wa isra'ila takunkumi akan wasu ɓangarori da suke mu'amala da ita musamman wasu kwamitoci waɗanda suke da alaka da harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na cinikin makamai haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu dai ta zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura na ƙasa da ƙasa in banda amurka wadda take mara mata baya ido rufe wadda kuma ita ce babban jigon mai ɗaukan nauyin dukkanin ayyukan yaƙi da laifukan da isra'ila take tafkawa a yankin zirin gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashen duniya ƙasashe waɗanda sun ginu akan siyasa ta munafunci a halin yanzu bisa la'akari da yadda kasashen duniya suka yi ca a kan su saboda goyon bayan da suke baiwa isra'ila a kan ɓannar da take tafkawa su ma sun fito sun fara bayyana wata siyasar ta daban dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gazan na kisan kiyashin da isra'ila take yi inda har wasu daga cikin su ma suke barazanar ɗaukar matakai na kakaba wa isra'ilan takunkumai a wasu bangarori to kuma dai yaya wannan lamari yake abinda isra'ila take aikatawa a halin yanzu ba sabon lamari ba ne illa dai kawai abin da yake faruwa a yanzu ya zo ne a wani lokaci wanda duniya za ta iya sanin abin da yake faruwa a nan take sakamakon kafafen yada labarai da suke ɗaukar abin da yake faruwa kai tsaye da kuma yadda ake yada waɗannan abubuwa ta kafofin sada zumunta waɗanda a halin yanzu sun yawaita a dukkanin kasashen duniya kuma duk inda mutane suke za su iya ganin abin da yake faruwa ba tare da wani shamaki ba sakamakon abubuwan da suka rika wakana a shekarun baya lokacin da babu irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su na sada zumunta ga dukkanin alamu dai wannan matsin lamba na al'ummomin duniya ya fara yin tasiri akan waɗannan manyan ƙasashe da suke ɗaukan nauyin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar amurkan duk da cewa dai masana sun yi imanin cewa ba wani abu ba ne wanda ya ginu kan gaskiya illa dai kawai siyasa ta munafinci da kuma harshen damo irin ta manyan kasashen duniya ya mulkin mallaka a baya bayan nan a wani salo na bayyana irin wannan siyasa ta munafunci da kuma harshen damu babban wakilin donald trump akan harkokin yankin gabas ta tsakiya ya je yankin zirin gazan da sunan wai duba halin da ake ciki a yankin da kuma irin yadda ake gudanar da ayyukan raba agaji musamman a sansanonin da amurka ta ce ta kafa domin raba tallafi ga al'ummar yankin zirin gaza ya ce komi yana tafiya kamar yadda aka tsara shi al'ummar yankin zirin gaza suna samun dukkanin taimako daga cibiyoyin da amurka ta kafa inda ya ce kimanin rabin al'ummar yankin zirin gazan taimakon da amurka take bayarwa ne ake ɗaukan nauyinsu duk wata cewa dai hatta waɗanda suka yi masa rakiya a lokacin da ya kai wannan ziyara sun ta wannan mutu domin kuwa sun tabbatar da cewa babu wani taimako wanda ake raba ma al'ummar yankin zirin gaza bilhassali ma dukkanin kafofin da ake shigo da abincin ko kuma kayan agajin ko magunguna an rufe su baki daya illa banda 'yan kwanakin baya-bayan nan da aka rika jefa abinci ta sama wanda shi ma gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ce ta ɗauki nauyin hakan wanda shi ma ko alama ba zai taɓa wadatar da bukatun al'ummar yankin zirin gaza ba kuma abin da aka rika jefa ma mutane shine garin fulawa da kuma madara ta ƙananan yara wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba za su iya wadatarwa ba kuma ba za su iya kawo ƙarshen matsala ta yunwa da kunci da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 775 da suka gabata rana irin ta yau. Goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 1250 aka fara yakin Salibiya tsakanin Kiristoci da Musulmi. An fara wannan yakin ne a cikin kasar Masar a lokacin sarkin faransa san louis lokacin da ya kudure nayar kwace iko da masar baki daya amma da karin musulmi karkashin jagorancin salahuddin al-ayyubi sun fatattaki sojojin kiristoci da gashe kuma suka kame sarki louis suka tsare shi a fadar lucan wanda kuma daga bisani ta koma babban wuri na tarihi a kasar da haka kuma aka kawo karshen yakin tare da samun nasara ta bangaren musulmi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta 627 miladiya aka kawo ƙarshen yaki tsakanin manyan daulolin duniya guda biyu na lokacin wato farisa da rome a lokacin yakin sarkin iran na daular farisa ta lokacin wato hosuru ya aiki da dakaru zuwa yankuna da suke tsakanin naharen wato syria ta yanzu da kuma palestine har zuwa kasar masar da kuma wasu yankunan asiya inda ya kwace iko da su baki daya a rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu tsakanin sarakunan Rome da Iran a shekara ta 591 miladiya amma bayan kisan daya daga cikin na hannun damar daular Farisa a lokacin yaki ya sake barkewa tsakanin manyan daulolin guda biyu na duniya na lokacin a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 603 miladiya wanda kuma aka kwashe tsawon shekaru 24 ana gwabsa yaki a tsakaninsu. su amma da ƙarshe sarki kusuru parvis na daular farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi da kuma yin sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙin na daulolin guda biyu farisa da rome a rana irin ta yau masu saurari ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumba na shekara ta 1993 shugaban kungiyar kwatar 'yancin falasɗinawa malam yasir arafat da kuma firaministan haramtacciyar kasar isra'ila ishaq rabin suka rataba hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar oslo ko kuma gaza a riha da farko da bangarorin biyu sun amince da samuwar juna sannan kuma isra'ila ta alkawalin cewa za ta miƙa falasɗinawa iko da yankuna waɗanda ta mame daga yankin zirin gaza zuwa ariha sannan kuma ta yi maganar komawar falasɗinawa 'yan gudun hijira zuwa gida da kuma magana akan iyakar bangarorin biyu sai dai isra'ila da ƙarshe bata aiwatar da ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawla da ta rattaba hannu a kansu a cikin wannan yarjejeniya ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 997 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 450 bayan hijira abu tayyib Altabari masanin fikihu kuma barguciyar su a birnin Bagdaza na iraki an haife shi a garin amul wanda yake arewacin kasar iran a shekara ta 348 bayan hijira ya kuma tafi wurare daban-daban domin neman ilimi da ƙarshe da abu tayyib ya koma birnin Bagdaza, inda ya karatu a bangaren muhawara sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa ya rike ofishin alkalin alkalai da kuma bayar da fatawa na birnin Bagdaza har zuwa ƙarshen rayuwarsa abu tayyib tabari ya kware matuka a bangaren adabi da kuma rubutun waƙoƙi sannan kuma ya rubuta wasu waƙoƙin a cikin diwaninsa daga cikin manyan ayyuka waɗanda ya ta bangaren rubuce-rubuce shine rubuta littafin nan na jawab sama sai kuma sa na al'agani waltawale ya rubuta littafi mai suna alkubra fil alfar wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda goma masu saurare ko kun san cewa shekaru 940 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 507 bayan hijira muhammad bin ahmad bin uthman wanda aka fi sani da abul warde shahararren marubucin waƙoƙi da kuma adabi rasu a garin isfahan na iran ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi waɗanda a sakai rubuce-rubuce a bangarorin ilimin adabi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai a bangaren hadisi da tarihi da kuma wasu ilmomin ya kware matuka a fannin rubuce-rubuce sannan kuma ana la'akari da littafansa a matsayin ɗaya daga cikin manyan littafai da ake koma zuwa gare su a bangaren sanin kalmomi da kuma lugga rubutun waƙoƙi da ya yi a bangaren adabi suna ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake amfani da su wajen feɗa waƙoƙi da kuma fitar da tsarin betuka waƙoƙin abulwardi suna da matuƙar muhimmanci a bangaren ilimi na adabi sannan kuma ana amfani da kalmominsa na lugga a matsayin kalmomi na tantance kalmomin larabci ya sanya wasu sabbin ma'anoni a cikin waƙoƙinsa daga cikin aikan abulwardi ana iya ambatan littafinsa na tarihul abulwardi da kuma littafin nan na tabaqatul ulum da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta 1885 aka haifi aquilino ribiro dan gwagwarmayar neman yancin kasar portugal bayan ya kammala karatunsa ya shiga gwagwarmayar siyasa sannan kuma ya shafi tsawon lokaci yana tsare a gidan kaso saboda ra'ayoyinsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa rubutunsa na farko kuma mafi shahara da muhimmanci shine littafinsa mai suna lambun azaba ribiro ya lashe kyautar Nobel a fannin adabi a shekara ta 1961 sannan kuma shekaru biyu bayan haka ya rasu a shekara ta 1963. bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro a cikin labaran da muke dauki da su a yau akwai labaru dangane da hare-haren da hamci kasar isra'ila ta kai birnin doha na kasar qatar inda ta rusa wani bangare na ginin cibiyar kungiyar hamas da ke birnin da nufin kashe shugabannin kungiyar da suke birnin da farko dai tun bayan fara yaƙi tsakanin hamci kasar isra'ila da kuma kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 gwamnatin kasar qatar ta fara shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin don haka ta samar da wuri inda shugabannin kungiyar hamas za su rika haduwa don tattauna kan sakonnin da suke samu daga kasashen amurka da kuma ita harmci kasar isra'ila kuma tun lokacin ne dai gwamnatin ƙasar qatar ta shelanta wa duniya kan cewa tana ba wa shugabannin ƙungiyar hamas wuri a birnin doha ne ba wai a matsayin wurin zamansu na dindindin ba sai dai don ba su damar haduwa da sauƙi don tattauna batun sulhu da kuma tsagaita wuta a hamjikasar isra'ila ko da jami'an gwamnatin yahudawan kai tsaye ko kuma da wakilan gwamnatin kasar amurka haka ma kasar masar a wasu lokutan takan gudanar da taron tattaunawa tsakanin yahudawan da kuma wato kungiyar hamas a birnin alkahira babban birnin kasar kuma tun lokacin fara yakin an gudanar da tarurruka da jami'an kungiyar hamas da kuma wakilan firayim minista kasar isra'ila benjamin netanyahu har ma watanni bayan fara yakin an ci yarjejeniyar tsakaita budewa juna wuta tsakanin bangarorin biyu har sai da suka yi musayar fursunoni a tsakanin su amma a lokacin da aka zo kan wata gaba ta hanji isra'ila ta janye sojojinta daga yankin netsarim da ke tsakiyar zirin gaza sai hanji isra'ila ta koma yaƙi ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar sulhun to bayan haka ma dai sun sha tattaunawa a birnin doha da kuma alkahira amma a cikin makon da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar da wata shawara ta kawo ƙarshen yakin da kuma tsagaita budewa juna wuta na dindindin kuma ya faɗa wa ƙungiyar hamas ta rubutunsa a yanar gizo kan cewa wannan shi ne shawararsa ta ƙarshe da zai rubuta musu dangane da wato tsagaita wuta a gaza sannan saboda abin ya ja hankalinsu wasu shugabannin ƙungiyar hamas sun bayyana cewa lallai suna iya amincewa da wannan shawarar don haka ana sa ran shugabannin hamas ɗin za su haɗu a ofishinsu da ke birnin doha don tattauna wannan batun a cikin ɗan ƙaramin lokacin da trump ya ba su to ashe yaudara ce trump da netanyahu sun yi shiri ne don kashe shugabannin ƙungiyar hamas idan sun taru a cibiyarsu da ke birnin doha don haka a ranar talata da ta gabata sai jiragen yaƙi hamsin isra'ila sun kai farmaki kan ofishin ƙungiyar hamas da ke doha inda a lokacin ana sa ran shugabannin hamas din sun fara taro don tattauna shawarar shugaban kasar na amurka shawarar da shugaban ƙasar ta amurka ya gabatar sai dai godiya ta tabbata ga allah dukkan shugabannin kungiyar ba su ji rauni ba a lokacin wa'annan hare-hare da haka ba wanda aka kashe ko aka jiwa rauni daga cikinsu kama daga khalilul hai shugaban kungiyar da kuma khalid mashal tsohon shugaban kungiyar da sauransu amma a cikin ginin akwai wasu ma'aikatan kungiyar suna aiki ko suna shirye-shiryen ayyukan da shugabannin kungiyar za su yi a cikin binciken da suke yi daga ciki hadda ɗan shugaban kungiyar wato mai ci khalilul hai da shi da wasu mutane kimani biyar sun yi shahada a hare-haren na jiragen yakin hamji kasar isra'ila wannan abin ya faru a ranar talatin da ta gabata kenan daga nan sai aka fara samun mai da martani daga bangarori daban-daban na duniya kama da manya-manyan ƙungiyoyi da kuma ƙasashen duniya da harfi ƙasar isra'ila ta sami nasarar kashe wa'annan shugabannin ƙungiyar hamas da magana ta ƙare sai dai a nemi wasu ko kuma dai a kawo ƙarshen maganar neman sulhu da tsagaita buɗewa juna wuta gaba kiɗa za a ci gaba da yaƙi kamar yadda amurka da hamshin ƙasar isra'ila suke so don haka batun maganar kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta wanda wasu ƙasashen duniya daga ciki hadda wasu manya-manyan ƙasashen yamma suke so ya tashi daga aiki sai a ci gaba da yaƙi kawai sai sun kwace gaba kiɗan zirin gaza ko kuma ƙasar falastinu sannan abu na biyu shine gwamnatin ƙasar qatar wacce kafin haka ta kulla yarjejeniya da gwamnatin ƙasar amurka kan cewa za ta kare ƙasar musamman a birnin doha babban birnin ƙasar daga dukkanin hare-hare ko ta ina ta sama ko ta ƙasa kuma don haka ne ma qatar ta ba wa gwamnatin ƙasar amurka damar kafa sansanin sojojinta mafi girma a yankin asiya wanda ake kira el udeid air base ko sansanin sojojin sama na el udeid saboda haka ta kashe biliyoyin dalar amurka don taimakawa amurka ta gina wannan sansanin a farkon wannan shekarar trump ya kawo rangadi a yankin gabas ta tsakiya inda ya yada zango a ƙasar saudiya da farko sannan ya je ƙasar qatar ya sami tarba hadda a kyautan jirgin sama mai tsadan da wasu kyaututtuka masu daraja amma ba ta fahimci cewa hamjikisar isra'ila ta fita daraja a wajen amurka ba sai da hamjikisar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare a birnin doha sannan qatar ta ji Turon yana cewa hamjikisar isra'ila ta kyauta da ta yi ƙoƙarin kashe shugabannin hamas wanda ya kira su 'yan ta'adda wannan a fili ya nuna cewa tare da masaniyar shugaban amurka donald trump hamdukasar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare ba abin da trump ya faɗa wa qatar in banda ki yi haƙuri ba za a sake yin haka ba amma a ɓangaren gwamnatin ƙasar qatar kuma da kuma sauran ƙasashen larabawa a yankin da farko dai sun yi tir da wa'annan hare-hare sannan sun fahimci cewa gwamnatocin amurka a baya musamman gwamnatin shugaba trump sun yaudare su ko sun yaudaru dangane da wato tsaron kasashensu da suka dogara da wannan kasashen yamma musamman amurka bayan sun kwace kasar falasɗin fiye da shekaru 70 da suka gabata sannan trump ya yaudare su kan cewa idan sun zauna lafiya da hannun kasar isra'ila ba abin da zai same su sun yadda sun samar da hulɗar jakadanci da hannun kasar isra'ila amma halin yanzu amurka ta bar su a hannun hannun kasar isra'ila a daidai lokacin da netanyahu ya ce allah ya aiko shi ne ya kafa isra'ila babba wanda ya kunshi mafi yawan wa'annan kasashen larabawa a nan gaba ana sa ran kungiyar kasashen larabawa za ta gudanar da taro a kan wannan lamarin da kuma matakin da za su ɗauka kan hamji ƙasar isra'ila a birnin doha na ƙasar qatar halin yanzu dai ƙasashen larabawa musamman na yankin tekun farisa za su fahimci cewa sun yi kuskure suka biyewa shugabannin ƙasashen yamma suka miƙa kai har ya kai ga halin da ake ciki a yanzu a bangare guda kuma ƙungiyar hamas ta bayyana cewa hare-haren da amurka isra'ila ta kai hedkwatan kungiyar a doha ba zai sauya komai ba a gwagwarman da take yi da amurka isra'ila haka ma dangane da sulhu har zuwa abin da allah ya yi nan gaba ba za su taɓa ajiye makamansu ba ko mika kai ga bukatun amurka isra'ila da amurka ba har ila yau ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hamas fauzi barhum ya bayyana cewa a lokacin da jiragen yakin amurka isra'ila suka kai yare hare a kan cibiyar ƙungiyar da ke birnin doha shugabannin ƙungiyar wanda amurka isra'ila take son kashewa suna cikin ginin kuma suna ci gaba da aikinsu na binciken shawarar da shugaba trump ya aika musu ta hannun gwamnatin ƙasar qatar wacce take shiga tsakani sannan a ministan ƙasar qatar a wani jawabin da ya gabatar ya bane cewa dole ne a gurfanar da benjamin netanyahu prime minister amurka isra'ila a gaban kotu tunda ya kai hari kan ƙasa wacce take da cikakken 'yanci ya kuma ƙara da cewa dama kafin haka netanyahu yana daga cikin waɗanda kotun icc ta ƙasa da ƙasa take nema don ayyukan ta'addanci da yake aikatawa da kuma kisan kiyashin da yake aikatawa a gaza firayim ministan ya bayyana cewa mutane biyar ne dai suka yi shahada a hare-haren jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sannan wani jami'in tsaro na ƙasar qatar mai suna badr sa'ad muhammad al-humaidi ya yi shahada sannan shugabannin hamas waɗanda suke tattauna shawarar shugaba trump a cikin ginin sun fita ba tare da wani ya ji rauni ba daga ƙarshe dai ya kammala da cewa hare-hare na doha sun rufe dukkanin wata ƙofa ta kawo ƙarshen yaƙi a gaza ta hanyar kuma tattaunawa a cikin kwanaki uku da suka gabata hamfiksar isra'ila ta kai hare-hare kan ƙasashen lebanon syria qatar yemen gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye wanda ga dukkan alamu tare da wa'annan hare-hare netanyahu ya nuna wa duniya cewa ya fara aikinsa na samar da isra'ila babba wanda ya shata taswirarsa daga kogin nilu da ke kasar masar zuwa kogin furat da ke cikin kasashen siriya da kuma iraki kuma a halin yanzu bayan faduwar gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugaba bashar al-assad a ƙarshen shekarar da ta gabata da kuma dora ahmad shar a matsayin shugaban kasar siriya hanji kasar isra'ila tana da damar zuwa ko ina a cikin kasar ta siriya har kuma zuwa bakin kogin furat da ke cikin lardin kurdawan kasar ta siriya sannan ta bayyana cewa isra'ila babba ta hada hada kasar saudiya da wannan kasashen laraba na yankin tekun farisa masu sauraro a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu wurare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne da a cikin samiye muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da aka manta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakata da ke nan kasar Iran, don bayyana masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran domin kasar Iran ta da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishadantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. Kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas. Gidan Abbas wato Abbas Abbasi House yana cikin garin Kashan a lardin Isfahan a ƙasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim garden shine lambu mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba lambun ya kunshi shingaye a tsakiya gandun daji da gine-gine bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin kasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na Khorasan. Yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku. Ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta dubu da biyar ɗaya, zuwa shekara ta dubu da da bakwai talatin shida. ta zama wata alamar kwantaccen birnin Birjan a kudancin yankin lardin Khurasan. A tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan maya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasshiyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo www.hausa tv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin ƙasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin. Za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin Kalat, kilomita kilomita hamsin daga birnin Mashhad arewa maso gabashin lardin Khorasan Razavi. To daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin Firdausi yankin razavi khurasan wani babban yanki ne wanda yake arewa musu gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaka kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin ƙasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin ko hudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin korom abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai tsawonta kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. saurare shi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗiga wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda ku murin su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv2.ng Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.